Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu kuna tare da Hausa English TV. Idan a yau ka fara shigowa wannan tasha ta mai albarka, to ka danna subscribe daga nan sai ka danna ƙararrawa daga nan kuma sai ka tafi kan shiya ma'ana sai ka tura wa 'yan uwa da abokanan arzika. Sunana Abubakar M. Usman. A yau <clears throat> za mu tafi kan conversational English ma'ana conversational English conversation between Musa al husna step 1 ma'ana wannan shine su ta farko akwai ta biyu da ta uku da ta hudu ma'ana duk zamu bi su ɗaya bayan ɗaya zamu ji yanayin yadda za ta kasance m represent musa h represent husna ma'ana dai idan muka ga m to muna nufin musa idan muka ga h muna nufin husna m musa ya ce well done husna long time ma'ana aka ce well done kana nufin ya yi daidai ma'ana ya ce well done husna ya yi daidai husna long time ma'ana kwana biyu in aka ce long time ana nufin kwana biyu yadda muke cewa a hausa mu ce kwana biyu irin ka daɗe ban gan kaɗin nan ba sai husna ta ce a ah, very surprised abun mamaki how did you recognize me ya aka ka gane ni ma'ana tana mamakin yadda musa dandanan ya gane ta kenan sai musa ce ah. how can i forget my historical honey ta ya za a yi manta da tsohuwar zuma irin abin nan din da ake cewa irin tsohuwar budurwar na irin tara din nan wanda da an yi soyayya ita ce sai a ce historical honey ma'ana my historical honey ya za in manta da tsohuwar zama I will not forget you ya ce ba zan manta da ke ba you are the only one ke kaɗai ce I love must wadda na fi ƙauna before your marriage ma'ana kafin aurenki kenan ma'ana a da ita ya fi ƙauna ma'ana kafin ta yi aure h sai husna ta ce you are still in my bosom har yanzu kana a zuciyata in aka ce nan bosom yana nufin in my chest ma'ana in my heart kenan haka ma'ana to in kana so ka ce abin yana a raina ko yana a zuciyata ko yana a kirjina to zaka iya cewa you are in my bosom nan buzan kaka ce bosom is buzan haka ake cewa sai ta ce your love ma'ana soyayyarka can't be deleted ma'ana ba za ta taba goguwa ba ma'ana ba za a taba wanke eh, soyayyarsa ba sai ta ce my dream ma'ana burina a nan dream baya nufin mafarki kun san shi dream a ma'ana burinka da kake so ka cimmawa ya zama dream ɗinka ba wai lalle bane muna fassara dream a matsayin mafarki eh yana zama mafarki din amma abin da kake tunanin zaka iya cimmawa zaka zama shi ma dream din ka ne ma'ana dai sai ta ce my dream Buri na is to be your wife shine in zama matarka m sai musa ya ce how can i know this ya zai in san wannan if you could remember idan fa kika tuna you rejected me innocent ma'ana kin yi watsi da ni innocent ma'ana ina ba tare da ni muke laifi ba ma'ana ban muke laifin komai ba kika yi watsi da ni in aka ce rejected ma'ana aka yi rejecting aka ta watsi da shi ta kyale shi then h sai husna ta ce i rejected you in order to make my parents happy ce kawai na yi watsi da kai ne ko na kyale ka ne don in sanya iyayena farin ciki they force me su suka tilasta ni to marry awal ma'ana in auri awal and abandon your love sannan in kyale soyayyarka now he divorced me yanzu dai kan ya sake ni three times saki uku at once a lokaci guda ma'ana yi min saki uku a lokaci guda m sai musa ce what me kika faɗa irin ya haka are you serious da gaske kike serious ai cewa serious ma'ana da gaske kike h sai usna ta ce of course kwarai kuwa i am serious da gaske nake just believe me kawai ka yarda da ni m sai musa ya ce have you finished your idda now to yanzu kin gama iddar ki h eh, sai husna ta ce yes i have eh na gama sai musa ya ce if so. idan haka ne permit me ma'ana ki bani dama to come to your home tomorrow ma'ana in zo gidanku gobe tomorrow evening ma'ana gobe da yamma kenan h eh, sai husna ta ce no problem ba matsala you are permitted ma'ana an baka umarni m sai musa ce thanks na gode expect my arrival ma'ana ki saurari isowata god willing in allah ya yarda so this is the end of this conversation so that we can uh, we can read it by ways yanzu misali zan karanta tsakanin husna da shi uh, da musa M. Well done, Husna. Long time. H. Ah, very surprised. How did you recognize me? M. Ah, how can I forget my historical honor? I'll not forget you. You are the only one I love most before your marriage. H. You are still in my bosom. Your love can't be deleted. My dream is to be your wife. M. How can I know this? If you could remember, you rejected me innocent. H. I rejected you in order to make my parent happy. They post me to marry our and abandon your love. Now he divorced me three times at once. M. What? Are you serious? H. Of course, I am serious. Just believe me. M. Have you finished your Ida now? H. Yes, I have. M. If so, permit me to come to your home tomorrow morning. H. No problem. You are permitted. M. Thanks. Expect my arrival. God willing. So this is the end of uh, this conversation waɗanda kuma suke so za su bi mu ta nambar mu ta uh, ta WhatsApp ma'ana ita ce 08039448974 idan kuma daga wajen Najeriya kake sai ka fara da plus plus 234 sai ka sa 80 three nine four four eight nine seven four. Ni kuma sunana Abubakar M. Usman and I'm saying have a wonderful day. Thank you.